النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara ɗan cikin wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da babban malaminmu a shek abubakar imam ikara allah ji kansa da rahama a wannan yammaci na sha ɗaya ga haka ko sha ɗaya ga wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi sallam, dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyya muna nan a cikin sura mu mai albarka suratul bakara wanda jiya mun karanta aya ta 213 faɗin Allah ta'ala kanan nasu ummatan wahida wanda nake akwai ɗan ƙarin bayani kafin da su gaba da tafsiri amma duk da haka aran ma zai karanta mana ayar har ma bisu da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

يجعل بين الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بينهم فهدى الله الذين آمنوا إذا اختلفوا فيه an efe zaman ina nan to Allah kai mu ko ba matsala ba matsala insha Allah to ba matsala Allah subhanahu wa ta'ala yace kana an-nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma ce guda ɗaya al'umma guda ɗaya malamin tafsiri sun yi maganganu ya kai wajen guda bakwai musamman idan karanta tafsirin ibn ashur a at-tahrir wa tanwin idan karanta littafin ma'alim tanzil na na albagawi da kuma fatul kabir da sauran littafin tafsiri wajen ayyana waɗannan annas malaman sun yi maganganu sun kai wajen guda bakwai amma dai maganganu guda biyu su ne suka fi shahara magana ta farko cewa waɗannan mutanen sun kasance da a kan shiriya sun kasance a kan malaman tafsiri suka ce ana ƙaddara wata kalma da ta bayyana a cikin suratu yunus wa makanan nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu wannan fakhtalafu din ana ɗauko ta a sata a daidai in za ka yi tafsiri kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu kaga idan ka ɗauki wannan fasar dan Allah ka kashe wannan in ka ɗauki wannan fassarar abinda wannan fassarar suke nunawa da tun sun kasance a kan shirya daga baya sai suka saba ma'ana suka saba wasu suka tsaya a kan shirya waɗansu suka karkace to daga nan ne fa ba a sallahu nabiyyi na mubashiri na wa munziri sai Allah maɗaukin sarki ya aiko da annabawa masu yin bushara masu gargaɗi duk da karatun arama ya ƙara wa mubashirin amma na wa mundiri muna gane ha to akan wannan magana ne abdullahi dan abba yake cewa kana baina nuhin wa adam asharatu qurunin kulluhum ala shari'atin min al-haqqi zaman wato abdullahi dan abba yake cewa mutane sun kasance tsakanin annabi adam daga lokacin da annabi adam ya bayyana zuwa annabi nuhu to an samu karni guda goma karni guda goma jama'a jama'a guda goma dukkansu suna kan shari'a fahtalafu daga nan ne sai aka samu saɓani fa ba sallahu nabiyina mubashirina wa mundirin sai Allah ya aiko da annabawa masu masu bushara masu gargadi malam yace wa kada hiya fi qira'ati abdullahi ibn ah, ah, abdullahi ibn mas'ud kana an-nas ummatan wahidatan fakhtalafu kuma yazo a qira'ar abdullahi ibn mas'ud kana an-nas ummatan wahidatan fakhtalafu to mun kalli wannan kaga suna kan shari'a ne daga baya suka samu sabani to wanda daga cikin malamai sai suka ce a'a sun kasance ne akan kafirci wanda ake magana a kansu sun kasance ne akan kafirci kanu kuffaran fa ba'atha Allahu an-nabiyyin na wa mundirin mutane sun kasance da kafirai ne shine fasarar aya sai Allah ya aiko da manzanni masu bishara masu gargadi لأن الناس كانوا على adam hatta حتى عبدوا الأصنام wanda asali da mutane akan wato shiriyar annabi adam suke har suka zo suna bauta ta gumaka fa ba'atha Allahu ilaihim nuha sai Allah ya aiko da annabi Nuhu fa kana awwala rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ard shine farkon manzon da Allah ya saukar da shi zuwa ga mutanen duniya to kaga wannan sun fassara da annas da mu'minai amma suna kaddara kamman faktalafu wasu sun fassara annas da kafirai amma anan babu takadirin kalmar faktalafu wannan sune fassara da suka inganci a daidai nan to Allah tabaraka wata'ala ya ce wannan annabawan da ya aiko wa anzala ma'ahum alkitab sai ya saukar a tare da su alkitab wannan al'adiyya ce ko alif da lam da suke magana akan jinsiyya, ma'ana jinsin littafan wannan an bashi attaura wannan an bashi injila wannan an bashi zabura wannan an bashi kaza shine kowane annabi an saukar da littafi a tare da shi bil haqqi da gaskiya li yahkuma bainan nas dan ya hukunci a tsakanin mutane to waye zai hukunci a tsakanin mutane waɗanda suka ce littafin? saboda ana maganar littafi ne aka ce li yahkuma bainan nas wasu kuma suka ce a'a dukkan annabin da aka ba wa littafi shine li yahkuma bainan nas wasu kuma suka ce a'a ana nufin Allah da ya saukar da littafin ya saukar da shine li yahkuma bainan nas muna gane ha li yahkuma bainan nas fi makhtalafu fi dan ya hukunci a tsakanin mutane akan abin da suka yi saɓani ya ce ga daidai kai saɓanin ka ajiye shi wannan ba ajiye shi ga daidai din nan kuma da haka ake iya fahimtar addini duk saɓanin da suke gani a duniya wannan ya ce kadiriya wannan ya ce tijjaniya wannan izala wannan kaza to ba rigima ba tashi hankali a ɗauko kowa ya ɗauko abin da yake kai na addini wanne ne qur'ani yake goyon baya wanne ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake goyon baya muna gane a ha liyahkuma bainan nasi fi maktalafu fi wa maktalafa fihi ba wanda ya saba a cikinsa shiwa wasu suka ce musulunci wasu suka ce littafi wasu suka ce annabi muna gane a wa maktalafa fihi illa alladhina utuhu ba wanda suka saba game da shi sai waɗanda aka ba wa shi shi mai littafin bayan an ba su littafi min ba'di ma ja'a bihumul bayyina bayan hujja bayyananniya ta zo musu sai suka saba suka kibin hujja din baghyan bainahum saboda zalunci saboda hasadar da ke tafiye tsakanin su Allah ce fa hada Allahu alladhina amanu sai Allah ya shirye da waɗanda suka yi imani limakhtalafu fihi min alhaqqi Allah ya shiryar da su a cikin abin da suka yi saɓani din sai Allah ya shiryar da su zuwa ga abin da yake shine gaskiya da idnihi wasu suka ce da ilmin laji waɗansu kuma suka ce amrin la, ma'ana sai Allah ya shiryar da waɗanda suka yi imani zuwa ga abin da suka yi saɓani ya shiryar da su zuwa ga mai abin da yake daidai daga cikin wannan saɓanin din da idnihi da umarninsa malamai sun yi magana akan menene Allah ya shirya da su zuwa gare shi wasu daga cikin malamai suka ce musulunci saboda su ba su yarda sun yi addinin musulunci ba sai aka shiryar da su zuwa ga musulunci na daidai wasu kuma suka ce a'a ana magana ne da nasarawa da yahuda na zamanin annabi sallama sun gani a littafin cewa ga annabi sallama kuma gaskiya ne amma sai ya zanto cewa amma sai ya zama ba su imani da annabin ba amma sai musulmai suka yi imani da shi kaga Allah ya shiryar da su zuwa ga abin da su suka yi saɓani tunda su basu ba annabin ba su waɗannan sun ba annabi muna gane ha wanda daga cikin malamai suka ce ana magana ne akan wato musulunci Allah ya shirya da su zuwa ga musulunci ko Allah ya shirya da su zuwa ga annabi wanda daga cikin malamai suka ce ana magana ne ma akan kwanaki dukkan al'umma ta so ta dace da ranar juma'a amma ba wata ta dace da wannan ranar juma'a cewa sai al'umma musulmi saboda hadisin da ke cikin bukhari da muslim manzala sai salama yake cewa nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyamah mu ne na ƙarshe a zuwa duniya amma mu ne na farko gaba gaba a ranar alkiyama nahnu awwalun nas dukhulan Janna, mu ne farkon mutanen da za su shiga aljanna bai da annahum utul kitaba min qablina tare da cewa an ba su littafi kafin mu wa utina hu min ba'dihim mu kuma an ba mu namu littafin bayan su fa hadana Allah limaktalafu fihi min al bi idni sai Allah ya shirya da mu zuwa ga abin da suka sabani a gare shi na gaskiyar sai Allah ya shirya da mu zuwa gare shi bi idnihi da umarninsa fa hada yawmul ladhi ikhtalafu fihi wannan ita ce ranar da suka yi sabani a cikinta fadanan naku lahu sai Allah ya shiryar da mu ga wannan shirya fannasu lana fihi tab'un duk mutane masu bin mu ne akan wannan lil yahudi sai ce fagadan lil yahudi ma'ana wannan rana ita ce ranar juma'a mu Allah ya shirya da mu don mu more ta amma sai ce fagadan lil yahudi gobe ta yahuda ta ita ce mai asabar sannan wa ba'du wa ba'du gadin lin nasara wa ba'du gadin lin nasara sannan kuma abin kwanan da zai zo bayan gobe kuma na nasarawa ne ma'ana ranar ita ce mai falala ranar juma'a sai Allah ya shirya da mu zuwa gare ta wasu malaman sun fassara fa hadallahu alladhina Amalu limaftalafu fihi min alhaqq bi idni da cewa ranar juma'a ake magana amma ana magana umumin addini ne gaba daya Allah ya shirya da musulmi zuwa gare shi Allah ya ce wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa tafarki daidai, min khalqihi daga cikin halittunsa wa lahu al-hikmatu wal hujjatu baligha Allah yana da hikima yana da hujjoji isassun hujjoji idan mun kalli wannan ayar za mu kalli cewa duk wani addini da dan adam zai yi zai jira ne annabin da aka aiko masa ya zo masa da wannan addini shi kuma addinin annabin in zai zo masa sai ya zo masa da littafi shi ta Allah ce da annabi sallama wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun kaga an bashi littafi dan yayi bayani to da haka da abin da ake yin addini shine da littafin da aka bawa annabi da kuma bayanin da aka da annabin zai yi duk addini za ka yi zama littafin annabin ne ya faɗa ko bayanin annabin ne ya faɗa muna gane ha to sannan kuma duk lokacin da aka yi saɓani in dai addinin gaskiya ne to in kai yi sabani ba inda ake zuwa warware shi sai ina sai cikin littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi sa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum Allah tabaraka wa ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka imani atiiu Allah wa atiiu rasul ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da'a wa ulil amri minkum da ta al'amura daga cikin ku wani tafsirin da malamai sai wannan shine al-umara wal ulama majibinta al'amuran ko dai su zama malamai ko kuma su zama shugabanni na mulki in ka duba za ga gurin Allah sai aka ce a asiullah saboda yana da da'a mustaqilli ya tashi gurin annabi sallallahu salama aka ce wa wasi'ur rasul amma ulul amr ba a ce wa wasi'u ulul amr ba kuma a gaba sai Allah ya ce fa in tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul kaga ba za ka yi ja'in da Allah ba ba za ka yi ja in ja da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma ulul amri wanda su ne al'ulama wal umara duka za ku iya yin ja in ja da su shugaba ya ce a yi kaza a ce a'a wannan ya saba wa ka'idar addini saboda aya kaza da hadisi kaza ko malami ya ce kaza addini ne a ce akramakallah wannan ba shi bane addinin addinin gashi inda Allah ya ce ga inda annabi ya ce duk za a yi wannan shi kuma idan an musa haka su al'umara udin wal ulama ba za ki girman kai ba dan Allah ta yi farudduhu ila Allah war rasul kuma da shi zuwa ga Allah kuma da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai a koma cikin Qur'ani da hadisi kamar yadda Ibn Kathir da wasu malamai suka faɗa a duba shin wannan magana waye magana ta ayar alqur'ani take goyen baya waye hadisin manzala Allah yake goyen baya idan aka duba a ga cewa wannan ɗalibi ko wannan mabiyi shi ne ya fi dace da ƙur'ani da suna sai a dawo kan hanyarsa ba wai ana nufin a ce wai gaskiya tana gurin kawai shugabanni da malamai ba ne a'a haka ake tunani amma suna iya yin kuskure su ɗin malamin suna iya yin kuskure malami zai iya zuwa ya faɗar abin da yake za ka iya mai gyara a ciki sai na abokan wata ran wata mata ta zo take masa jikanta ya rasu menene gadanta sai na abubakar yake ba shi da gado abdullahi ibn rawaha ya miƙe ce a'a ina nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta sudisi sai na abakar ya ajiye wannan fito ta sai ɗauki ta abdullahi ibn rawaha din da ya fi shi kima ya fi shi daraja wanda ya ce ka'idar addini akwai kisa da ake kawo ta imam malik duk da wani malami zubdan da ya rubuta wani littafi al-mashhur min ad-da'if ma anhu ya ce kissa ce da bata inganta ba amma dai asalin kissar ana danganta ta zuwa ga imam malik cewa imam malik ya zo ya ce ba sai an tsatsefe ya din kafa a alwala ba almajirinsa abdullahi ibn wahab ya koro isnadi ya ce gashi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana tsefe in ya ɗin kafarsa da wannan khinsir daga nan malami ya ajiye wancan Fato ta sai ɗauko wannan yana aiki da ita yadda malamai na cewa wannan hadisi ne da'ifi saboda hadisin mustaurid ya isa ya zama hujja a wannan babin wajen tsitsefe in yatsun kafa abinda da nake so na kai zuwa gare shi shine shine mu fahimci cewa ko mutum ya fi ka karatu to Allah na iya baka wani ilimi a wata gaba da la'alla wani lokacin zai wahami la'alla wani abin zai faɗi wani abu ba daidai ba wanda ka kuma kai ne zaka nabbahar da shi wannan shine addini bayan an ce mutum malamin ka bane shine duk abin da ya faɗa daidai ne a'a kai ma ka ringa karatu ran da ya faɗi ba daidai ba sai ka je cikin ladabi sai ka gyara masa wannan yake sunna wannan yake hanyar salaf muna gane ha shekul albani hadisin kiran sallah a hagu da iqama a dama duka ba su inganta ba idan an haifi jariri za a mai khutba akwai kiran sallah a dama a mai a hagu duka ba wanda ya inganta wani ɗalibinsa sai zai ce mai wannan hadisin da'ifi ne sai albani ya shiga bincike ɗalibin ya gaya mai illa ɗaya shi kuma sai da ya gano illar da za a iya ba'afa hadisin kamar guda biyu in ya haɗa nau kenan uku daga nan ya ƙari da wannan ilimin amma asali ɗalibinsa na mai cewa hadisin yana da illa muna gane ha shine fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul muna gane ha to dan haka dai wannan shine abin da ya shafi sabani cikin addini to Allah ya nuna mana cewa za ka abu ne za ka addini ne ta littafi da harshen manzo wanda aka aiko ma in ka yi in ja kuma kuma da shi zuwa ga littafin Allah zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa tafarki madaidaici Allah ta'ala ya shiryar da mu Allah ta'ala nam Allah ta baraka ta'ala yace yace da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yace am hasibtum an tadkhulul janna shin kuna tsammanin za ku shiga aljanna haka kawai walamma ya'tikum mathalul ladina Kano min qablikum irin misalin abin da ya wa waɗanda suka zo kafin ku na jarrabawa bai zo muku ba kuna nufin za ku shiga aljanna haka ba tare da an jarrabe ku ba Allah ce masallumul ba'sa wa dharra talauci da cututtuka sun same su a hanyar Allah wa zulzilu an girgiza su da jarabawa hatta ya ar-rasul har da shi kansa manzon yake cewa wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi ke cewa mata nasrullah suna gaya junan cewa wai yaushe taimakon Allah bai ba Allah ya ce wala yansuranna Allahu man yansuru ba Allah ba ya ce in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ba ya ce wa kana hakkan alaina nasrul mu'minin ya ce kataba Allahu la aglibanna ana wa rusuli ya ce inna la nansuru rusulana wal na amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad duk ba Allah ya faɗi wannan ba da makamantansu to yaushe ce makon biyu Allah ya ce ala ku saurara inna nasrallahi karim taimakon Allah yana kusa da ku taimakon Allah yana kusa da ku to idan mun kalli wannan ayar tana nuna mana irin wahalhalun da mutanen da suka gabace mu suka sha akan wannan addini kuma da ka'ida Allah sai ya yi jaraba kuma Allah ya ce, manzo Allah ya ce ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal amsal wanda yafi kowa samun tsananin jarabawa su ne annabawa sannan sai wanda suka biyo su a imani sai wanda suka biyo su a imani gwargwadon imani ga gwargwadon jarraba da Allah zai mana cikin hadisin abu dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ce a ahabba Allahu qauman in Allah yana son mutane sai ya jarrabe su to nan ma Allah yake kuna tsammanin za ku shiga aljanna alhali abin da ya misalin abin da ya je waɗanda suka gabace ku bai zo muku ba wata rana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake a cikin bukhari da tsanani yayin tsanani a garin makka tsanani yayin tsanani sai suka je suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya ma'aikin Allah ala tantasir lana ala tad'u Allah lana shin ba za ka nema mana taimako gurin Allah ba ba za ka roƙa mana Allah ba wannan bala'in da kafirai suke sa mu daga ciki da wannan talaucin da wannan cututtukan da suke damun mu fakala sai annabi ya ce inna man kana qablakum lalle waɗanda suka zo kafin ku kana ahaduhum yudau al-minsharu ala mafriq ra'si za a je a samu ɗaya a cikin saka ko zarto a dora tsakiyar kansa saboda yi imani za a ɗora wannan zarkan ana yanka shi fa su ila kadamaihi sai wannan zarkan daga kansa ya zo har zuwa kan digadigansa an tsaga shi la yatrifuhu dhalika an dini amma wannan ba zai sa ya bar addininsa ba ya yadda mutu a cikin wannan jaraba dan shiga aljanna sannan yace wa yumashshatu bi amshatil hadidi ma baina lahmihi wa abani za kuma ka samu wanda za a zo a ringa samun kumna na karfe saboda ya imani a ringa taje tsakanin namansa da kashinsa a ringa taje tsakanin namansa da kashinsa amma la yasrifuhu zalika an dini wannan ba zai sa ya bar addininsa ba ka karshen jarabawa kenan to kuna tsammanin za ku shiga aljanna ba tare da misalin irin wannan ya zo muku ba ba tare da irin misali irin wannan ya zo muku ba manzala ya ce wallahi lai timmanna Allahu hadal amr yace wallahi sai Allah ya cika wannan al'amari wannan al'amari shine addinin musulunci hatta yasira ar-rakibu min san'a ila hadramaut har mutum zai iya tafiya daga san'a har zuwa hadramaut a lokacin ba wanda yake shiga gurin amma Allah zai wato zai wanzar da wannan addini ya kuma sanya amincin da mutum zai to daga san'a ya zo hadramaut la ya kafu illallah ba abin da yake tsoro in ba Allah to sai Allah maɗaukin sarki ya yi jarrabawa shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce al-islam mim a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna al-islam Allah ta'ala ya buɗe suratul ankabut da cewa alif lam mim laysa da cikin surori guda shida da aka buɗe su da alif lam mim abinda malamai ke cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi Allah shine wanda ya fi sanin me yake nufi da wannan saboda wannan abin da ake faɗa wata rana muna muna makaranta akwai wani garbi a makarantar mu ka san wani suna cewa wai garbi mai garje mu shiga aljanna saboda garda akwai shigantaka shigar da duk abin da ya ga dama zai faɗa kuma duk abin da ya ga dama zai yi idan an ce mai kaji tsoron Allah yake a ku ai ba ku da wayo ba ku san wannan kurman bakin baran da Allah zai fassara shi aljanna kila ma sai ni zai ce fara shiga aljanna kafin ku <laughs> wai tunda Allah bai fassara ba tun an je lahira za a ce shi zai fara shiga aljanna kafin kowa wai duk wannan kuraman baki guda guda 29 Allah ya ce annabi nan jami'ara a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna shin mutane suna tsammanin kawai Allah ya kyale su ba jarabawa kawai dan sun ce sun yi imani sai a yarda da imanin ba za a jarraba ka a ganka ba Allah sai ya faɗi wata magana yace kawai suna so sai sun yi imani wa hum alhalin ba a jarraba su ba Allah ya ce hakika mun jarrabu wanda suka zo da kafin me yasa Allah ya jarabawar fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu nan abin da yake nufi bayyanarwa dan Allah ya bayyanar da wanda suka yi gaskiya a cikin imani wala ya'lamanna al-kadhibin kuma dan Allah ya bayyanar da masu imanin ƙarya a cikin imani wani imanin sa na gaskiya ne za a jarraba shi in dai abu yazo sai an yi jarrabawa ya ishe ka misali hadisin hadisin Suhaib ibn sinanin rumi riwayar Muslim hadisin rabbil gulam kaga da yadda ya faru da rabbil gulam wani sarki ne yana da mai tsafi amma sai ya tsufa mai tsafin ya sa a tura yaro don a ringa koya mai don ya ci gaba da yi wa sarki tsafi zan bayar a gurguje shi wannan yaron a hanyar ta zuwa ya koyi tsafi yana ganin wani malami sai ya tsaya ya ji wa'azi sannan ya je gurin malami in ya baro gurin mai tsafi sai ya tsaya jiwa a jikin nan ya je gida da haka sai ya zama abun tsarki a gida abun tsarki a gurin mai tsafi sai malami ya koya mai dabara ya ce in ka je gurin mai tsafi mai koya mai tsafi a latti ka ce a gida aka kare ka in ka je gida a latti ka ce mai koya mai tsafi ne kare ka to ana tun haka yaro yaro yana tsakanin mai tsafi da malami to kawai sai wata rana wata dabba ta tare mutane hanya ta hana kowa wucewa yaron nan ya ce to na gode wa Allah yau zan gano da malami da mai wa Allah ya fi yarda da al'amarinsa da haka ya ɗauki dutse ya ya ubangiji in dai al'amarin malami ya fi soyuwa a gare ka idan na je wannan dabbar ka kashe ta mutane su samu hanya yana jifa ta mutu mutane suka samu hanya yaro yana zuwa gurin malami ya gaya mai ga abin da ya faru ya ce to ni kafi ni karama ashe duk girman shehi za a iya samun ɗalibinsa kuma ya fi shi karama ba zai wace wai shehi daga shi sai ƴaƴansa su ne masu karama sauran kuma duk ba karama ba za a yi wannan ba muna gane shi sa a musulunci za ga mutum ya haddace qur'ani amma ɗansa bai haddace ba ko ba a yi sai ga wani bai haddace alqur'ani ba amma ɗansa ya haddace saboda Allah raba ni'imar yake zuwa ko ina ba zai yi a ce wa'annan su ne kadai masu karama ba su waɗannan kaɗai kullum da shi da babansa da ɗayansa duk kawai sai dai abu masu karama ba zai yi ba to da haka yaron nan sai malamin nan ya ce masa amma fa in an gano sirrin ka kana da wannan karamar to kar ka nuna ni wata rana wazirin sarki makaho ne sai wannan yaron suka yi magana da wazirin sarki cewa ya yi imani da Allah shi kuma zai mai addu'a Allah ya zama mai da idansa kawai ya mai addu'a sai ido ya dawo wazirin sarki zo zauna a majalisa ga ido biyu sarki ce man ilai ilaika basara wa ya dama da wannan idan naka ce ubangiji na ne Ya ce awalaka rabbun gairi shi na makana da wani ubangiji bayan ya ce rabbi wa rabbuka kalla? ya ce ubangiji na ubangijinka Allah shi ya dawo da wannan gidan daga nan aka fara samun waziri daga nan ya nuna yaro yaro ya nuna malami aka halakar da su shi kansa yaron aka yi muhawala akan a halakar da shi a kasa aka kai shi cikin kan dutse katin dutse za a wurgo shi bayan an hau sama yace Allahumma nihin bima shi'it ya ubangiji yi min maganin da abin da ka ga dama dutse ya girgiza mutane suka fado shi kuma yaro ya sako ya tafiyarsa suka halaka sarki ya ce ya ina abokan da na tura ka su tafi da kai ya ce Allah ya isan mun da sharrin su da abin da ya ga dama sai aka ɗebo wasu aka ce ku je tsakiyar ruwa sai kun je tsakiyar ruwa akan jirgin ruwa ko kwale-kwale sai ku tsoma shi a cikin ruwan ku jiyo ku tawo da suka tafi da shi tsakiyar ruwa sai addu'a ce Allahumma bi bima shi'a ya ubangiji yi min maganin su abin daga dama wannan kurkur din jirgin ruwan girgiza suka fada ya dawo ya kawo shiga bakin gaba ya dawo gurin sarki ya ce ina mutanen kai ta Allah ya mun maganin su ya ce kaga ba za ka iya kashe ni ba in kana so kashe ni kaga zai tabaliya zai sacrifice sai ce in kana son ka kashe ni ka tara mutane a farfajiya ka daure ni ka dauko kibiya daga cikin jakakkwari man kwan wannan kibiyoyi na ka sa shi akan bakana in za ka harba ka ce bismillahi rabbil gulam yana yi ko yana cewa bismillahi rabbil gulam sai mu sami yaro anan yaro sai faɗi ya mutu to mutanen gari sun san an yi muhawala an yi attempting ya zanto cewa an kashe shi amma an kasa an je sama an yi kaza an yi waje an kasa amma abin mamaki gashi ana ambatar rabbil gulam kawai ga yaro ya mutu da haka mutane suka ce to rabbul gulam gaskiya ne da haka amanna bi rabbul gulam mutane suka ce sun yi imani da ubangijin yaro wannan system ne wani wani dabara ne na da'awa ya san in ji an yaka mutane ya ce imani shi kuma ya shahada to daga nan kaga da malami da waziri da suka yi imani ba an jarrabe su ba to su ma waɗannan da suka musulunta suka ce amanna bi rabbul gulam sarki ta ka haɗa tsatar rami'a kunna wuta aka ce duk wanda bai yi ba a wurga shi ciki haka mutane na aka ringa jefa su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har sai da rage wata mata ta da gane soyayyar uwa da ɗa matar ita ta gamsu ta mutu akan imani amma sai ta tuno da ɗanta a bayanta da ta tuno da ɗanta sai ta ɗan dawo da baya kawai jinjiri a ranar ya magana ya ce isbiri ya umma fa innaki alal haƙƙi ya ce ta ki yi haƙuri akan gaskiya kike kawai mu faɗa kawai sai suka fada shine Allah ya ce kutila ashabul ukhdud kutila ashabul ukhdud annati وهم عليها Allah tabaraka wa ta'ala ala ce wa ma nakamu minhum ba wani da suka yi musu ba suka je suka haka wannan mutum suka ringa jefa su a ciki illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid sai dan sun yi imani da Allah wanda yake al-aziz mabwayi al-hamid abun godewa wannan shine laifin su inda zaka yi imani za a jarrabe ka shi sa wannan da'awar idan ka shige ta zaka ji maganganu kala kala wani zai ce ma ai ba dan Allah kake yi ba bayan ba wanda ya san zuciyar kowa sai Allah wani zai ce ai kana da ilimi kana da girman kai wani zai ce kaza ne wani zai ce kaza ne magana sai iya wadda ka ji amma kai godiyar da za ka yi wa Allah da Allah ya dora ka akan wannan hanyar kuma ya tabbatar da kai a kanta to da ka inda an yi imani to sai Allah ya jarraba malamai da dama sun yi magana akan wannan aya cewa wai akan me ta sauka wasu malaman sun danganta wannan ayar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi sa su malaman suke cewa wannan ayar ta sauka ne akan yakin uhudu wasu daga cikin malamai kamar atsa yace lamma dakala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ashabuhu madina yayin da manzo Allah ya shiga garin Madina shi da sahabbansa ishtadda alaihi himu dhur sai aka wato sai aka tsananta cutuwa a tare da su jubila wata لأنهم خرجوا بلا a وتركوا ديارهم وأموالهم بعيد ne saboda sun fito ba dukiya da haka tsanani sai musu yawa sun baro gidajen sun baro dukiyoyinsu a hannun mushrikai wa afaru ridallahi wa rasuli sun zaɓi yardar Allah sun zaɓi yardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa abharatil yaqudul adawata li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a garin madina kuma sai ga yahuda sun tsananta yayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. muna gane wa asarra qaumun nifaq wasu mutanen kuma suka boye munafinci to aka ce wannan ayar ta sauka ne akan haka wasu suka ce kuma a'a wannan ayar ai ta sauka ne a yakin ahzab gazwatul khandaq a wannan ta sauka saboda a can ma Allah ya ambaci wa zulzul Allah maɗauki sarki ya faɗa cewa wa izzagatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dhununa to Allah ya faɗi irin halin da wannan suka shiga halin da mumine suka shiga da Allah maɗauki sarki ce runduna ta zo muku izza'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha yau wannan nake so da karanta lokacin da rindina ta zo muku sai muka aika musu da iska da wutar rindina don ta taimake ku buganta ba fa kana Allahu bima ta'maluna basira shine Allah yake izza'ukum min min min fawqikum wa min asfali minkum izagat al-absar wa balagat al-qulub al-hanajir wa tadhunnuna billahi ad-dununa har wasu kafara din tunane tunane saboda tsananin da aka shiga shine Allah yake hunalika butuliyal mu'minuna wannan nake so Allah yake hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida a wannan khandaq din a wannan ahzab din nan ne aka girgiza muminai girgizawa mai tsanani to nan ma san Allah ce wa zulzil hunalika butuliyal mu'minuna nan ne Allah ya jarrabu muminai wa zulzilu ya girgiza su zilzalan shadida girgizawa mai yawa kaga jarabawa ce wasu da ce to a yakin khandaq aka saukar da wannan ayar bari na faɗo wata latifa saboda mutanen da ke aran muni da yawa na san an san cewa kalmar hunalika qur'ani guda ce guda tara gaba da kalmar da hunalika Allah amfani da kalmar hunalika wanda ba allo ya karatu ba zai gane wata fa'ida nake faɗa ba amma duk wanda a ɗandiya ya karatu zai gane wannan fa'ida ce mai kyau da haka hunalika guda tara ce ta fara daga cikin suratu al imran hunalika da'a zakariya rabba من أجانها بجنسي وتسي سورة الأعراض فقلبوا هنالك وانقلبوا ساجرين دجنن في سورة يونس هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت دجا سورة يونس هنالك الولاية لله الحق دجنن هنالك جاءوا هنالك ثبورا من أجانها دجا هنالك ثبورا في جند ما هنالك محزوم من الأحزاب daga nan sai hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida sai wa khasira hunalika al-mubtilun sannan sai wa khasira hunalika al-kafirun aka ce su tara bayan wannan ba wata hunalika a qur'ani iyakar ta kenan ko ba ka ba arma <laughs> to abin da nake so na ce shine wannan ay wannan wasu ce a ahzab ne shi yasa malamai suka ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin bukhari hirakul hirakul yake tambayar abu sufyan ya ce man shin kuna yin yaƙi tsakaninku da annabi sallallahu alaihi wasallam kala na'am sai ce eh muna yin yaƙi ya ce fa kaifa kanat al-harbu bainakum ya ya yaƙin yake kasancewa tsakaninku mana waye yake nasara shi kaɗai yake nasara ko ku kaɗai kuke nasara sai ce a'a fijalan juyi juyi wata ran annabi sai sallama ya nasara wata ran mumi nasara muna gane yudalu alaina wa yudanu alai yudalu alaina wa yudalu alai wata ran ya nasara wata ran mi nasara kala kadalika rusulu tuftala yace kamar haka ake jarrabar manzanni wata ran in sun yi nasara sun kai gaci wata sai a jarrabe su a wato ya zanto su ne busi nasara ba dan ya zanto cewa don ya zanto cewa Allah ya jarrabe su muna gane don ya zanto cewa Allah ya jarrabe su shi sa zaga a yakin a yakin an karya musulmi an ji wasu cewa hatta annabi sallallahu salama an fasa mai an karya mai haƙuri. amma aran makaranta mana daga baya an zo an ce musu mutane ga sun taru za su kawar karo ban maki innan nasa gajjama ulafun fakshawhum suka ce ne فانقلبوا بنعمة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسكوا سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم بعد ان ياتي الاحزاب an je wasu ciwo an kashe wasu amma aka zo a gaya musu cewa ga mutane can sun haɗu da su yaƙe ku inna nasa kad jama'u lakum fakhshawhum ku ji tsoro amma Allah ya fa zadahum imani wannan magana sai ta ƙara musu imani wa qalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce Allah ya ishe mu ma da Allah ya zama wakilin daga nan Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadli wannan yasa suka jiyo da wata ni'ima daga wajen Allah da falala ba wani abu mummuna da ya same su dama Allah ya kasance ma abuci falala da bai girma to da haka Allah zai jarrabawa matukar kai imani Allah zai jarrabe ka da haka kan wani abu na damuwa ya same ka ka ɗauka Allah kyale kai a'a Allah yana jarraba mumini ne dan ya bayyana da gaskiyarsa Allah yana jarraba mumini ne dan ya kare yawan ladansa Allah yana jarraba mumini ne dan ya kankare mai zunubansa kai in Allah baya jarraba kama ai sai ka tsoron Allah sai ka sai ka tsoron rayuwa duk wani abu mara kyau da zai same ka bai da ba damuwa a ciki manzo Allah ya ce har tsaya da za ka soke ka sai ta zama ma kafara na wani zunubin ka bakin ciki da damuwa sai ya zama ma kafara rashin lafiya ta zama kafara jarabawa kana da wadata Allah ya da kai yanzu baka da wadata kana da lafiya ka dawo baka da lafiya kana da kaza ka dawo baka da kaza kana da mulki ka dawo baka da mulki duk wannan Allah yana jarraba bayan sa ne shi ta yake idan ahabba Allah qauman ibtalahum in Allah na san mutane jarraba su yake kamar rafiya falahu riba duk wanda ya da jarraba da Allah ya masa to zai gama da yardar Allah wa man sakhida falahu saqu duk wanda ya fushi kuma sai game da fushin Allah ai Allah baya jarraba mutum sai ya kai kuma Allah ya gaya ma zai jarrabe ka to shi sa anan sai cewa Allah da kansa yake cewa saboda tsananin da suka shiga hatta ya ƙular rasulu akwai kira kuma hatta ya ƙulur rasulu ko dai ya ƙular rasulu asali a larabci yadda muka sani hatta tana cikin nawafi hatta tana cikin nawafi yarwar allan idan kai ce a matakin farko shi dan adam shi mai me me na wajib ya kawo ko allan idan kai to bayan sun kai gaba akwai da yawa da za a koya ma na ta'alil ko lamu kai fa'u sababiyya hatta duk wannan suna ciki idan suka zo bayan fi'ili mudari'i suna mai da shi mai fataha wanda asali yana da rufu'a ne to sai aka karanta wannan kira'ar da hatta ya kula kaga wannan mun gane a larabci mu ne elementary cewa hatta idan ta zo bayan fi'ili mudari'i ne take mata fataha kaga hatta ya kula rasulu wannan mun gane to akwai kirar kuma hatta ya kulu rasul ya kulu ba ya kula ba to me yasa wannan kirar aka faɗe ta aka ce dukkan abin da ma'anarsa shine mazi in ya zo a muzari'i za ka iya masa sannan kuma ga ɗaya daga cikin nawasir ya biyo bayansa za ka iya masa fataha ko kamar zamma domin wannan labarin da aka ba mu ai ya riga ya wuce abinda Allah ya ce ce mana hatta kalar rasulu amma sai Allah ce hatta ya kulun rasulu kaga wannan ya kulun ma'anarsa menene mabi tunda ma'anarsa mabi kana da dama ka ce hatta ya kulun rasulu ko hatta ya kulun rasulu Allah ta mun gane hatta ya kulun rasulu wallazina amanu ma'a dan kar wata kana karanta qur'ani kaga an ce hatta ya kulun rasul kace ka wannan akwai kuskure to karatun ka ne bai kai ba ba kuskure bane wannan ana samu tsakanin. kira'at ana samu ana samu kan ce ce wani da wani sun karanta kaza ko wane da wani sun karanta kaza malamai da kan suna cewa alkira'ata ne kan riwaya ta yi kira'a biyu kamar riwaya biyu ce sai ga ɗaya ta ƙara ma ilimi wata ran dan Allah ka daure ka ɗauki shaƙabiya ka karanta daidai wal habbu dul asfi war raihan sannan ka karanta a ciki za ga wal habba zal asfi war rayhan za ga qira'atin da ce akan wannan ayar kadai nawa ne muna gane za ga qira'atin da yawa kuma za ga ashe akwai fa'idoji na ilimi da yawa cikin qira'a shi sa duk wanda zai tafsiri akan so a ce yana da ilimin qira'a dan ka ringa fitowa da mutane ma'anonin kuma ka bambanta qira'a mutawatira da qira'a shadda akwai kira'ar da yanzu ka wannan kira'un guda biyu duka kira'ai ne mutawatirai amma ni kira'ar da Allah yake inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama'u haka kowa iya ko ta ko kuma inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ka wannan kira'a ce shazza kuma ta baka ma'ana guda wata ta ce kadai wanda Allah wanda suke jin tsoron Allah su ne malamai kaga nan kuma dan an canja wasali ba za ka kai kaɗai wanda Allah yake tsoro a bayan da su ne malamai ba wannan kuskure ne kaɗai wanda Allah yake mutuntawa ya girmamawa a cikin bayan da su ne malamai amma dai kira a cikin sha hatta ya kula rasul walladina amanu ma'ahu mata nasrullah har sai da wannan manzo da waɗanda suka yi imani tare da shi suke cewa yaushe ne taimakon Allah zai zo Allah ya ce ala inna nasrallahi qarib ku saurara taimakon Allah yana nan kusa da ku saboda mai inna ma'al usri yusran inna ma al-usri yusra ma'ana duk lokacin da ya ga tsanani to za a ga akwai sauki a cikin wannan tsanani shi sa Allah ya ce ku saurara inna nasrallahi qarib to wannan me yake nuna ma wannan yana nuna ma cewa duk yadda za a buga rayuwa da yadda za a buga rayuwa za ga rindinar Allah rindinar Allah ita ke yin nasara rindinar Allah ita ke nasara duk tsanani a cikin bin Allah babu nadama a cikin bin Allah babu nadama eh Allah na iya jarrabar ka a hanya so da yawa ma idan mutum zai samu matsayi mai girma za ga lokacin da yake bin kwazazzaban a cikin wahala yake bi yanzu idan ka yi karatu tun daga primary har zuwa jami'a tuno wahala da kasha in ka yi karatun ƙur'ani tun daga farfaru da babbaku har ka zo kai biye har ka zo kai hadda har ka zo kai sa su bi yadda ake yi ka zo ka yanka takarda na ka tuno wahala da kasha ka tuno wahala da kasha lokacin da ake karatu karatu a tsangiyoyi wani abincin da kake ci in ka ci yanzu sai an kai ka asibiti in yanzu ka ci wannan abincin sai an kai ka asibiti ka dauko gajala kawai gajala kawai za ka dauko me kuka miya ayo miya kalkashi miyar taushe miyar kaza miyar kaza tuwon dawa tuwon masara tuwon gero tuwon waye za a hada a rufe a tukunya a sa mai kanwa da safa a zo a zafafa shi akwai daɗi <laughs> ka tuna wahalar da kake sha wata rana muna zaune a makaranta akwai wani gida kullum sai an kama mana abinci mun yi wata da watanni muna ci amma kun sa abin da zai ba ku mamaki ashe mata gidan kusurwa ce haka muka ci muka more muka yi karatun allon mu ko muka yi gaba da yanzu ne amai za ta yi amma na ba abin da ya name mu na ruwan mu da wata kusurwa ce ta dafa abinci ta ba mu mu ba abin da ya shafe mu to ka tuno wahalar da ka sha ka tuna na yi karatu a gurin malami daga gama wanda ya san unguwar gama a kano zuwa gwammada karatun ana ijar da sallar asuba ake yin shi da ni da abokaina ba mu da keke muna samun aran keke mu tuko kamar karfe uku za mu zo gwammada mu tsaya a tallar asuba mu buɗe littafin mu a karatu mu koma gida duk da ba mu sami keke ba to a kafa muke tahowa da gama mu zo nan ka ce mai kamar kilomita goma sha biyar a kafa za mu a mana karatu mu koma akwai lokacin da muka yi karatu da wani malami a cikin sabuwar biyu ke mun sha mu tawo da brigade ɗin zuwa sabuwar biyu ke gwarzaro ran da ba mu da kuɗi a kafa amma yanzu ko ka buga ji a kafa ba lalle bane da iya zuwa dan ka gane ita rayuwa sai ka wahala in baka yi wahala ba to ba za ka samu abin da ake bukata ba shi sa za ga yanzu yaran yanzu duka malalata ne amma da iyayenka suna son ka mahaifinmu gidanmu muna da wadata muna da komai amma ya ɗauke ne mai da ni cikin almajirai nake kwana kan kirgin saniya wanda na zai kwarkwata ba za a kai min wani ba sai dai tafasa ruwa ya yi zafi sai tsoma wandan a ciki da kwarkwata da kwan sai su sama sai in zare wando na ɗaure in shanya shi in ci gaba da sa kayana to kar ka ɗauka cewa wai kawai a ruwan sanyi ake rayuwa haka wani yanzu ya zaka da mota da malamin ne na jin daɗi da kuma ban sha wuya ba da <laughs> ala ban sha wuya ba wani haka dai ma ke wallahi muka ce mai kyau to kuma lokacin da nake wahala ta ne sa baka zo ka tausaya mun ba wallahi mun sha yin sahur da mangwaro mu ɗaya mun gwara mu lalata mu sha kenan mai azumi ko mu sami gyaɗa gyaɗa ta kulliya ko ta gwangwani mu ɓare ta mutum sha ruwa shine sahur ɗin saboda ba yadda za a ka samu abincin da za ka ci amma ne yana ganin yanzu ka ɗan ɗaga gilas ta malamin nan Allah ya jaɗi yake kuma lokacin da na sha ya kana ina Allah ya samu da ya ta arama ta Allah ya Allah subhanahu wata'ala yake na kama da yunfiqun suna tambayar ka me za su ciyar sai Allah ce Kulga ya musu ma anfaqatum min khairin duk abin da kuka ciyar na dukiya domin Allah ya cikin Alƙurani yana kiran dukiya da alkhairi har ma karanta mana wa innahu li hubbil khairi wa innahu la wa Allah ce shi ɗan adam wajen san dukiya yana da tsananin san dukiya haka ɗan adam yake iya da tsananin dukiya to shi sa Allah madauki sarki anan yace ne da dama cikin bakar Ali Imran Allah yana kiran dukiya da alkhairi ya ake ta zama alkhairi shine idan ka sarrafa ta hanyar da ya dace to duk abin da za ku ciyar na alkhairi fa lil walidai za ku ciyar za ku ciyar ne ga iyayenku wal akrabina da kuma dangin kuma kusanta wal yatama da marayu wal masakin da wanda ba su da shi wabni sabil da kuma wanda yake matafi su za ku taimaka da dukiyar Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin dukkan abin da kuka aikata na alkhairi fa inna Allah bihi alim lalle Allah ya san da wannan duk abin da kuka aikata na Allah ya san da shi za ka fahimci wannan ayar idan karanta abin da imam al-bagawi ya kawo a cikin ma'alimu tanzili cewa wannan ayar ta sauka ne fi amru ibn jamu wani sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kana shaykin kabiran zamali tsoho ne dattijo amma akwai kuɗi aka ce tsoho da kuɗi yaro to yaro ba kuɗi ba <laughs> فقال يا رسول الله سيتي يا بأشن الله صلى الله عليه وسلم بماذا نتصدق وعلى من ننفق da me كما mu باو ونن wa za mu ba wa wannan sadakar in za mu ciyar da dukiyar mutu za mu bayar ko kuɗi ko sutura ko me sannan in za mu bayar wa da wa za mu ba ko dukan mutane insha Allah ya saukar da wannan aya da Allah ya saukar da wannan aya sai yake cewa ka ma yin suku suna tambayi ka me za su ciyar kaga mun kalli wannan magana ta amru ibn shi shine me za mu ciyar kuma mai wa za mu bawa to a ƙarshe sai Allah ya faɗi cewa ce ƙulma an faktun min sairi ga ya musu duk abin da za ku ciyar na dukiya na kuɗi na dukiya dukiya ba ta ɗaukan kuɗi kawai za ta ɗauki abinci za ta ɗauki sutura za ta ɗauki abin da duk mutum zai amfani da shi to duk abin da za ku ciyar kuma dukiyar nan za ku ciyar ku ciyar da mai kyau ba sai yayanka sun gama cin abinci ba ka ɗauko ka ba wani ba sai riga ta fara yajewa a wurin ka a'a in kana da hali yawan sabon aiki sabon ɗinki ba shi abincin da ba dafa ba ka ba shi kuɗin ce ne shi sa Allah ya ce lan tanalu birra hatta tunfiqu lan tanalu وما تنفقوا من شيء فإن ce به عليم الله تبارك وتعالى لن masu البر ba za ku kai matsayin masu da'a da nagarta ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so abin da kake so a cikin dukiyar ka ciyar da shi wa ma tunfiqu min shay'in amma dan kar ka ɗauka in ka ciyar da wanda ba shi kake so ba lada sai Allah ya ce duk abin da ka ciyar na wani abu to lalle Allah yana sanar da shi abin da aka so a sadaka shine in za ka ciyar ka ciyar da abin da kake so wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura abin da kake so shi ake so ka bayar nan ma sai ce kulma an fakkin min khairin sai ce falil walidai wannan da abin da zaka ciyar din fara ba iyayenka yana tabbata da iyaye wal aqrabina da danginka makusanta yan uwan mahaifinka da yan uwan mahaifinka wal yatama da marayu wal masakin da miskine wanda ba su da shi manzo Allah yace astayi alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah mutumin da yake kulawa da matan da ba su da miji dan kar su shiga bala'in ne ya ringa taimakon su da abin da za su rayu dan Allah da miskinai wanda ba shi da shi daidai yake da wanda yake fita jihadi dan Allah wancan kuma yake ana wa kafilin yatimi ka ni fil janna ni da wanda yake kula da maraya haka muke aljanna makota wannan sabili da kuma dan tafarki addinin musulunci baya san rowa so yake mu ringa kyautata wa juna da dukiyar mu shi ta Allah ce wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka ciyar kuka aikata na alkhairi fa inna allaha bihi alim lalle Allah yana sanar da shi an ce maimun ibn mihran ya karanta wannan ayar sai ce hadhihi mawadi'un nafaqa ma zakara fiha yace wannan hadhihi mawadi'un nafaqa waɗannan su ne gurin da ake so ka rinda ciyar da dukiyarka sai yace ma zakara fiha qablan wala mizmaran wala tasawira khashabin Allah bai ce ka ciyar da dukiyarka wajen gina da ganga ba ko garaya ko kuma hotuna da ake yi na katako ka yi su ka ajiye a ɗaki wala kiswata hifani Allah bai ce ka je kai wa katanga ado ba katanga hada da duma bango da ake sawa ko wani labule ya kewaye ɗaki duk wannan ba daidai bane almubazzaranci muna gane ha za ka ciyar ne a nan gudu to da abin da kuka aikata na alkhairi lalle Allah ya san da shi malaman tafsiri suna cewa wannan ayar an saukar da ita ne kafin ayar zakka ta sauka ayar zakka tana sauka daga nan kuma wannan ayar sai aka shafe ta haka wasu da cikin malaman tafsiri suka faɗa amma duk da haka waɗannan suna da haƙƙi a kanka mana yanzu bayan ma wannan ɗin kuma sai ka ƙara da zakka zakka wajibi wannan ko mustahabbi ne banda na iyaye mustahabbi ne alaƙa tsakanin ɗa da uba in ɗa ya fi wadata ya taimaki uba in uba ya fi wadata ya taimaka da alaka da ke tsakanin dangi da dangi wanda ya fi wadata ya taimaki wasu don kana da wadata dole ka ciyar da iyayenka dole ka taimaki danginka ka taimaka wa marayu ka ciyar da miskinai ka taimaka wanda yake a tafarki wannan shine gurin da ake zuwa a ciyar da da fatan Allah madaukin sarki ya shirye da mu abin da na fata zama daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah man afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh